ألقيت بين يديك السيف والقلم أرجو رضاك الذي أعلو به القمم أنت الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه masu ganinmu da sauraronmu da bibiyarmu ta cikin wannan shafi namu na auratayya ko cikin wannan gidan talabishin namu na auratayya inda muke tattaunawa akan al'amura da suka shafi wato harka aure da kuma bayar da shawarwari ga ma'aurata da domin ƙara inganta zaman aure wanda kuma shine tushen al'umma idan aure ya gyaru aka fara samun lafiyayyen aure wanda miji ya san haƙƙinsa mace ta san haƙƙinta kuma suka tsaya suka gina auren akan turba ta imani da Allah da manzansa suka gina shi akan fahimtar juna to shine ake sa ran a samu 'ya'yan da za a yi musu tarbiyya mai kyau wanda kowa zai yi alfahari da su a nan gaba na arba'in da da shida ka ba ta dama ta faɗi ra'ayinta yana daga cikin abin da ya kamata namiji ya ba mace dama ta faɗi ra'ayinta ko damuwarta kada ka hana ta yancin faɗar damuwarta ko ra'ayinta kamar da muka ga cewa annabi alaihi salatu wasalam yakan ba iyalinsa dama su faɗi abin da yake damun su ko kuma su ba da shawara sannan ka shawara da ita a harkokin gida da abin da ya shafi waje mun ci annabi alayhi salatu ya karbi shawarar ummu salama a lokacin da aka yi sulhu biya yadda aka tsara sulhun da yadda aka gudanar da shi sahabbai abin ya musu nauyi da haka sai annabi alayhi salatu ba ya bada umarni guda biyu ba wanda ya ce eh ba wanda ya ce a'a shine kowa ya aski a nan kuma a yanka a nan wato kenan an gama umara za a koma gida an warware umara to wannan abu ah, sai sahabbai suka yi tsit su ce kala ba sai annabi salatu wasallam ya shiga wajen nana ummu salama ya ce mata al'umma ta kin ji abin da ya faru sai ta ce ya rasulullah ka je kai za su yi wato suna cikin cajin kai ne na yadda aka rubuta sulhun nan inda a zahiri suna ga kamar mu aka kwara da annabi alayhi salatu wasallam ya fito ya sa aka yi masa aski kuma ya umarni a yanka dabbar sa nan da nan kafin ka ce kwabo kowa shi ma ya shiga cikin bin wannan umarni ga wannan shawara ta yi amfani kai dan kasuwa ne ko dan siyasa ko malami Eh, kana da damuwa ka zo kai yi tsitma tana ta ɗauka ma ko ita ce taimaka laifi saboda baka taranyantar da ita ba wani ma sai ya mutu sai ka ga daga baya kuma abuwa su ta fitowa matansa duk ba su sani ba kuma yana da alaka da su da 'ya'yansu na arba'in da 48 ka dinga wato janta a jiki kamar sumbatar ta lokaci zuwa lokaci domin annabi alaihi salatu ya kasance yana yi wa matansa kiss ko ma zai fita gida ko zai shiga ko zai fita ma masallaci wanda kuma wannan shi ma wani abu ne na ƙarin soyayya duk da mu al'adar mu ta Hausawa kis baya cikin al'adar mu sai Turawa da Larabawa to amma mu din yanzu abin ya fara shigowa wani ya shigo shi ta hanyar Turawa wani ya shigo shi ta hanyar Larabawa da addini abu dai ɗaya ne dai sai dai kawai su Turawa da yake harkar su ba kunya a ciki shi suke yi a fili a waje kai ku ba so ake yi a cikin yara akan hanya kana wa matarka yadda yadda yadda suke yi ba su su al'adar su wannan ba wani abu bane amma mu al'adar mu yanzu ba za ka zo ka tara mataka a cikin taro kai mata kis ba ko ka rungume ta a gaban jama'a ba na arba'in da tara yin wanka tare ana so wani lokaci ku dinga yin wanka tare da matarka ko ta yi maka wanka saboda ya halatta ka ga jikin matarka ita ma ta ga jikinka kuma a ruwaito hadisai masu yawa daga matan annabi alaihi salatu wassalam suna gaya mana cewa annabi alaihi salatu wassalam yana wanka hadda wanka na ibada wato tare da su kaga a cikin haka akwai koyarwa su ma za su koya wanda bai iya ba a ciki zai iya sannan kuma akwai ƙarin soyayya da ƙarin ƙauna da ƙarin mannewa juna a cikin harkoki na rayuwa sannan na hamsin ka ka, dinga faɗa mata kalmomi masu daɗi musamman kuma in ma ka iya waƙa da wasu 'yan baituttuka eh, na, kyautatawa kai mata ko da ba kai kai baitukan ba ka haddace wasu irin nasu imra'ul qais din wa ma zarafar ainaki illa li tadrubi bi sahamiki fi ashari qalbin muqattali ka dinga dare rera mata kace wata ce me kake nufi kace tab soyayya ce sannan ka dinga sa mata lakabi mai daɗi da kuma suna mai daɗi ko kirari ka dinga mata kirari da ziga da kalmomi masu daɗi wannan mace tana son haka kuma tana jin daɗin an mata haka na hamsin da ɗaya yin wasa da guje-guje domin ɗebe mata kewa da motsa jiki da barkwanci da kuma duk sun zo a sunna duk annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka a ƙaura cewa duk wata hanya ta zargi a cikin rayuwa aure a yi wa juna fatan alheri da gamawa lafiya wannan shi ma yana cikin shawarar da ake ba namiji kada yawaita zargi da sa mace cikin takura da tsanani da sauransu da bibiya na hamsin da uku kada a dinga kushe da gwasile a zamantakewa aure ko miji ya dinga gwasile mace ko mace ta dinga gwasile namiji wannan gwasilewa takan rage soyayya kuma takan rage karsashin ƙauna kuma tana dakushe zaƙin soyayya da, da, madarar soyayya kuma tana salance rayuwar aure kada a sa ragwanci a cikin rayuwar aure miji ya tashi ya nemo abin da za a kula da shi mace kuma ta tsaya ta sarrafa abin kai ka zama rago wajen nema ita kuma kar zama raguwa wajen sarrafawa ko yaushe a ga gida tsaftatacce tsarkakakke wankakke an kula da shi ka kuma ka fita kai gwagwarmaya a waje ka nemo iyalanka abinda za su ci su sha su sutura su magani sannan na hamsin da biyar wanzar da kwazo da kokari wajen biya wa iyali bukata ba tare da albaziranci ba ba tare kuma da kwauro ba a cikin komai ba a san albaziranci a cikin komai ba a san kwauro zama tsakanin ma'autata tare da tattaunawa wasu al'amura da suka shige musu duhu domin samun mafita a cikin al'amura ka gaya mata me kake so don ta kiyaye ta gaya maka me kake so dan ka kiyaye domin wata rana za ta yi abu don ta faranta maka sai kuma ya zama ba irin wanda kake so ba ne ko kai wani abu dan ka faranta mata sai zama ba irin wannan take so ba sannan na hamsin da bakwai nuna wa juna darajar iyaye da yan uwa da makwabta ka ɗauki iyayenta da daraja ta ɗauki iyayenka da daraja yan uwanta haka kai ma naka haka har kowa ya ji yana son auren danginta suna murna sun yi surukuta da kai kuma kana murna ka yi surukuta da su haka yan uwanka suna murna da ka auro wannan matar ita ma tana murna da ta auro ka mai iyaye da dangi masu fahimtar juna sannan na hamsin da takwas karfafa wa juna gwiwa yayin da wani a cikin ma'aurata ya yi niyyar aikin alheri ga 'yan uwa ko makwabta ko abokan arziki wata matar ba ta so ta ga mijinta yana kyauta ko yana alheri ganin take kamar yana rage mata kuɗin gado ita kawai burinta ya mutu ya bar kuɗi da ta ga zai ba da wani abu sai mai gida yanzu kai ka ɗauki ka za ka bayar ba sa son kana kyauta saboda su burin su ka mutu ka bar musu dukiya su raba da 'ya'yansu ba ta ƙarfa masa gwiwa ya gina masallaci ko makaranta ko ya rijiya ko ya taimaka 'yan uwansa ko ya tallafa wa makota ko abokan arziki ta fi sanya ta tara kuɗi ya mutu ita ta ci da 'ya'yanta to irin wannan matar ba mata arziki ba ce haka kuma wanda shi ma matarsa ya hana ta alheri ya hana ta kyautata 'yan uwanta wani ma babarta za ta ba abu sai ya hana wai shi ya fi santa ta tara kuɗi kuma mugu in ya ganta da kuɗi sai ya daina bada kuɗin cefane har sai an cinye nata wannan shi ma ba daidai ba ne don mataka tana da kuɗi ai ba naka ba ne in ba ita ce ta ga dama ta ɗauka ta baka ba to ka batta da abin da Allah ya bata ita ma arzikinta ne sannan hamsin da tara yin sallah tare da zikirin safe da yamma da karatun alkur'ani mai girma sallar farila dai kai zaka taho masallaci ka yi ita ma in kusa ne ta fito masallaci ta je ta yi sallah in kuma nesa ne ta yi sallata a gida ko kuma ba security an fito ta yi sallata a gida don wasu ɓarayi yanzu sai kaga suna fakon a fita sallah su afka wa gida don sun tabbatar tare kuke fita sai su yi amfani da lokacin da ku tafi sallah yanzu nan wani ta bayan gida ma aka zo aka cire bulo aka shiga aka aka shiga aka kwashe masa kaya kaga rashin imani yayi yawa yanzu so dole ne ya zama akwai motsin wani a cikin gida ba ko da yaushe za a tattara a fita ba sannan kuma ku dinga azkaru sabai wal masa domin sanin kana yi ita ma tana yi ko kuma tana tuna maka kana tuna maka zai sa abin ya zauna sosai zaka shiga ban daki mai gida baka yi addu'a baka yi ko ka fito ka yi addu'a ko zaka shiga abin nan zaka kwanta bacci ta tuna maka addu'a kwanciya kai ma ka tuna mata in zaka fita ta tuna maka mai gida ka amanta da addu'ar fita daga gida ka amanta da addu'ar shiga masallaci ma'ana dai ana yi ana tuntuɓar juna ana ƙarfafa juna akan karatu da zikiri da karatun alkur'ani ku dinga karanta alkur'ani tare kuna yin addu'o'i tare wannan yana da kyau sannan na sittin a zauna a yi hira da ba wa juna labarai masu daɗi yana cin abin da yake ƙara danƙon soyayya tsakanin ma'aurata me ya faru ka ɗauko wani labari mai daɗi ka bata sawa'un wanda ya shafi ka ko wanda ya shafi wasu da suke kusa da kai ita ma ta ɗauko wani labari ta baka mai daɗi wanda ya shafe ka ko ya shafe ta ko da a wani littafi ta karanto ko a wani littafi ko kuma yau da safe zuwa yamma ta gaya maka me ya faru kai ma da ka fita waje daga yamma zuwa dawowarka me ya faru ka ɗauko wani labari da ka ji wanda yake akwai darasi a ciki ko akwai amfani ka dinga bata za mu gana na Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta haddato wata kissa ta Ummu Zar'i na wasu mata guda goma sha ɗaya wanda a can gaba za mu karanta muku wannan kissa ta Ummu Zar'i da waɗannan mata guda goma sha ɗaya da suka yi bayani akan halin da mazan su suke ciki kowace ta yi bayani akan mijinta don matan ne suka haɗu ko a gidan biki ne ko kuma a guraren da suka saba haɗuwa ne kowace ta ce za ta bayyana sirrin mijinta ba za ta ɓoye komai ba to aka ba ta ɗaya farko ta yi bayanin mijinta ta biyu haka haɗi zuwa ta goma sha ɗaya wanda ita ce umar zar'i ɗin to za mu je a abin da matan nan suka faɗa a nan gaba in Allah ya kai mu to waɗannan su ne ƙarshen shawarwari guda sittin da ake ba wa miji dangane ga ƙara inganta ta cin sauran nan guda 60 da muka faɗa kusan duk kana yi ma mafi yawa daga ciki ko kuma wasu ba ka yi wanda kake yi sai ka ci gaba da yi wanda ba ka yi sai ka dawo kana yi wanda ka manta sai ka ƙara wanda aka tunatar da kai sai ka yi babban burinmu da manufanmu na wannan shiri shine ƙara inganta zamantakewar aure shi yasa ba muka sawa channel ɗin suna auratayya saboda kawai harka aure ake tattaunawa a cikin wannan channel kaɗai wanda ya shafi aure ne kacal muke yi kamar yadda muke da application shi ma yana na mai suna auratayya in ka shiga za ka iya downloading ɗinsa a cikin google store ko a cikin apple store to muna fatan alheri wassalamu alaikum